620 mai Muryar wani ɗan Najeriya kenan yana ambaton farashin da ya sha litar mai a birnin tarayya Abuja. A yau talata ne al'ummar Najeriya musamman a manyan birane ciki da Abuja, Legas, Kano, Kaduna da dai sauransu suka waye gari da tashin farashin kowace litar mai daga naira ɗari biyar da talatin da bakwai zuwa naira ɗari shida da sha bakwai inda aka gano gidajen man kamfanin NNPCL a birnin tarayya Abuja na sayarwa akan naira ɗari shida da sha bakwai bakwai AYM Shafa akan naira biyar da hamsin sai gidan man Azman akan naira da ashirin. kamar yadda wasu 'yan kasuwan mai masu zaman kansu suka tabbatar inda suka bayyana cewa duk wani sauyi na farashi a gidajen man kamfanin NNPCL alama ce ta tashin farashin mai ga kowa. Tun dai 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara nuna rashin jin daɗin su akan yadda wannan matakin zai ƙara jefa mutane cikin ƙarin tsananin rayuwa musamman ma ganin irin tsananin da aka shiga tun bayan janye tallafin man fetur a ƙarshen watan Mayun da sabuwar gwamnatin gwamnatin Tinubu ta yi. Sunana Muhammad Rabiu Danti ne wanda kuka sani da yan ustaz a kafafen yada zumunta na tashi cikin bakin ciki matuƙa ganin karuwar kuɗin mai a ƙasar nan. Bayan watannin da ake gani ana ganin wahalar da aka shiga na ƙalubale: kuɗin makaranta ya yi tsada, kuɗin wuta ya yi tsada, kuɗin abinci ya tsada dun Najeriya babu wani abu tilo da bai ƙara tsada ba. A haka a ƙara ƙara mana kuɗin mai a ƙasar nan wai da zummar cewa ana tattalin arzikin ƙasa. Wani tattalin arziki ake gyarawa? Ina tattalin arziki abinci bai arha ba? Ina tattalin arziki talaka zai tafiya kuɗin mota ya tsada? Ina ina tattalin arziki duk abin da zaka biya a rayuwar nan wai kai ma da kake siya samai a mota kake nan talaka da yake dan gurin shi ya je nan ya dawo ta ina ake son a rayuwa a kasar nan sunana Usman Zunnurai gaskiya magana ta Allah wannan karin man fetur gaskiya ba karamin matsala bane da kuma tashin hankali sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so an cire wannan tallafi muna jira mu ga har yanzu me gwamnati za ta in aka ci za a raba wasu kuɗi dubu takwas takwas wannan ba abin yiwuwa ba ne. ba zai rike mutane ba gaba daya so magana ta Allah wannan ya taba mu wallahi yanzu tasha an kaje ba babu fasinja a'a masu yin sana'ar motar haya ba sa samun fasinja kai mutum wanda in sana'ar ka ta kama ka yi tafiya tafiya fa sai ta zama dole za a yi kayan abinci ya ƙara tsada jiya daga Benin na taho Edo State kenan na zo Abuja sai da na kashe naira dubu ashirin da biyar tsakani da Allah mutum da me zai ji da abinci ko kuma kana da 'ya'ya da suke zuwa makaranta yanzu misali a ce kana da yaro yana makaranta kana tudun wada zariya. yana samun kullum zaka biya musu kuɗin mota akalla sai ka biya dubu ɗaya idan su uku ne dubu uku kenan a wata sau talatin dubu casa'in wake da wannan halin sai dai mu ce allah ubangiji ya yaye mana kuma gwamnati gaskiya ta duba talaka na matukar cikin tashin hankali malam salihu tanko ya kasai wanda aka fi sani da dawusu a kafofin sada zumunta kwararre ne a fannin yada labarai da sadarwa kuma dan takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar prp a zaben watan maris da ya gabata inda ya ce to gaskiya wannan hawa farashin musamman na mai da sauran ababen mun rayuwa da muka tsinci kanmu a najeriya a wannan yanayi gaskiya abu ne mai tada hankali hankali yau mun waye gari mai ya koma 617 a gidajen mai na nnpc na gwamnatin tarayya ma kenan wanda a gidajen mai na 'yan kasuwa mun ga ya kai 620 wasu ma ya haura haka wannan ba karamin abin ta da hankali ba ne duba da yadda abubuwa suke da taɓarɓarewa kuma gwamnati ta yi magana akan cewa dole sai ta cire wannan tallafi to amma sun cire tallafi wata biyu yanzu da rantsar da wannan sabuwar gwamnati bata fito ta ce ga wani hanya da za su taimakawa talaka babban da wannan dubu takwas takwas da suka ce za su su ba wa gida ba mutum ba gida da mutum tara goma a ce an baku dubu takwas a wata gaskiya ba ta ce hanya a alaba da za ta fitar da mu daga ciki wannan yanayi dole gwamnati ita ta ce za ta iya don haka sai ta fito ta wa talaka bayani yaya za ta yi domin ta kama na sauki wannan tallafin mai yanzu abin da yake nuna shi ne. shi kaɗai da talaka yake mora kuma yanzu an zo an zare hatta kai mutane suna cewa da da wannan tallafi masu sata su ci gaba da sata kin ga an shiga mummunan yanayi to gaskiya ni na ba gwamnati shawara da gaggawa ta tsaya ta nazari ta ga ta fito da hanyoyin da za ta kawo talaka sauki tun ana zaune lafiya tun kafin abin nan ya zo bai zo ya zama musu wata masifar da ba za su iya karewa ba. Shi ma masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi cewa ya yi. Kamar yadda muka waye gari muka ga duk gidajen mai in ka je za ga farashin mai yanzu har ya kai ɗari shida da wani abu maimakon ɗari hudu da wani abu ƙari sama da kishi ishirin bisa ɗari. Wannan ba abu ne wanda ya ba mamaki domin duk wanda yake sayan man dizal da kuma mata masu sayan gas wanda ake dahuwa da shi sun waye gari yau ga kuɗin shi gobe ka je ka dadda kuɗi ya tashi ya kamata kuma idan farashi a kasuwar duniya na mai ya sauko to mu ma mu ga saukai ba a ɗaga shi ba kuma lokacin da aka samu sauki a ka samun sauki amma muna fata tun da ita NNPC tana ciki za ta zama jagora duk lokacin da aka samu sauki mu ga sauki a kare shi to wannan su matabi aka gani in dai mai yana tashi a kasuwar duniya to gaskiya al'amura za su tashi kuma zai shahi rayuwar mu ta yau da kullum kuma ba wai talaka ba har masu wadata suna jin jiki domin zan baki misali a mota ta da abin da nake shan mai dubu sha biyar yanzu ina kashe dubu arba'in da biyar a duk sati so maimakon dubu sittin da nake kashewa a wata yanzu ina kashe sama da dubu ɗari da tamanin zuwa dubu ɗari biyu a mota kawai da nake hawa to kin ga kenan wannan ya shafi kowa amma dai ya kamata gwamnatin tarayya ta zo da matakai wanda ya dace mataki na dubu takwas ba a ce ba zai taimaka ba amma gaskiya ya yi kaɗan al'amuran nan sun wuce duk yadda suke lissafi su muna fata gwamnati za ta dibi wannan kuma ta zo da matakai wanda zai rika sassauta ma al'umma. Tun bayan komawa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 ne Najeriya ƙasa ta biyu a fannin samar da mai a nahiyar Afirka bayan ƙasar Angola ta fada cikin cece kuce a game da tsarin tallafin man fetur kafin cire shi a watan Mayun shekarar nan da muke ciki manufar wacce aka fara aiwatar da ita a matsayin wani mataki na tsawon watanni shida don daidaita farashin man fetur a waccan lokacin gyaran matatun man cikin gida lamarin da ya ci gaba da dawwama tsawon shekaru da dama duk da cewa an dan cire shi a wani dan gajeren lokaci a baya. Idan ana iya tunawa a ranar 29 ga watan Maris ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanar da janye tallafin man fetur marin da tuni ya jefa 'yan Najeriya cikin matsin rayuwa in ji masana. Duk kokarin ji ta bakin hukumar NMDPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas ta Najeriya kamfanin NNPCL kungiyar dalalan man fetur ta Ipman ta wayar salula a yayin hada wannan rahoto da ya ci tara. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja. Abuja, Najeriya.